الحمد لله رب العالمين ita ce koriyar fara amma shi da ba mu sai dai ita ce shi ne wannan fara da yake da kafafuwa a wajen gaba da bayan shi ke da yake kamofi tsaka da dinga kwana a cikin yanar da ke tsaka. Ita shi wannan ya ce mun shi a shi a ɗaukar da ita a masa. Gaba ɗaya أو يجعلون التلميذ يصبرهم صفة عادة وتعالى أيام كنت وكلمة وتكفي آية تبين شرعهما آية في المدينة وعمسي وراء ودعا بقوة سعيد وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا الذين آمنوا سيجد الذين آمنوا من خطاياكم وما هم بحال من خطاياكم شيء إنهم ومن يتعلم الفقراء إنهم من شيء من المدارس tana ɗaya da cikin almadani sururan da ake iya yawan karanta su lokaci bayan lokaci saboda tsayin da bai kai tsayin a wasu ba da baki ɗaya ayoyin da tana da ayoyin

ba su da kudin dafawa a makka suka yi imani da allah sai zan tuba wanda aka yi na irin an tun da ɗaure su ana fara yin yanka azaba har ta kai ma abu jahal ya zo da mashi an ɗaure mahaifiyar amma wajen yakin ya sa mashi ya sulke ta a barin ta kan wadanda suna cikin zuciyar da ayyukan azaba ko ne yi isa da tsabarar ana yakin ويعطي يوم الجنة الجنات فإن مصيره من الجنة هذا هو هذا في مثل بعض الكبائر لأن الشيء لا أحد الحكيم يجاوب لا تلوثي أطاعة الناس من الحكيم هل تقول لوقت بيجي إلى مدينة ما عليه شيء أتى إلا القول فيه هل أتى بنا مسلات مكة مسلات مدينة عليه عليه شيء أتى أيضا خندق kuma ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi ya ce kuma ya ce da abai masu daraja yana cikin marar da musamman ma Allah sallallahu alaihi wa yi wa sallam idan ya ta sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya yi yana ta tsayawa da kuma wani tsayawar dole kowa yana ɗaukar dole amma shi dole shi ke ɗauka lokacin da ake gina masallaci a zara sallallahu alaihi wa sallam ba kowa yana ɗaukar da zuwa ɗaya ɗaya kuma shi ke ta ba wani kasan aljanna da ya gana kuma ce zai ta almara sai mamakin amma wata su da gudu a kan babuwa za a zo a yi ana tsakanin kungiyoyin sunan jirgin ɗaya kungiyar ita ce ta gaskiya ɗaya kungiyar ita ce ba da gaskiya to wanda ya ta gaskiya su za ta da wanda kuma hakan ta faru lokacin da aka samu sakamakon kasar ko na aliyu ya kare da azumi da tanjibu na ma'awiya wanda ko na aliyu ya rasu shugaba ya zama aliyu da mutane kuma ya zama aliyu da shugaba ya rasu da kuma na kuma ko na kuma kuma alzarai ta azumi a haura suka yi masa cikin jinna a cikin sha takwas ga watan zulhijja shekara ta talatin da biyu ko da biyar bayan da annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara ta sai na wata ya shekara biyu shekara ta goma sha uku sai ta wata na kai shekara ta ashirin da uku sai na wata ne ya shekara goma sha biyu in ga talatin da biyar ke da aka fitar da sai na wata ne cikin jilla to sai sai na ali bayan ya zama a zai mummina to shi sai na wata ya zama ne na sai na wata da shi da da yawa da suka da sai suka a tattara ku yanzu a abuwa da suka yi suka na aka da su da an yi su da ɗan babu yana ne su ku ai su ne su ka da irin kuma su su da a wani musulmi idan ce wanda ake zargi za mu tushe da kake shi za mu kashe wadanda ma ba ruwansu ku zai ce hukuma ta zauna an samu zuwa za a nake a fara fitar da a haifari ne ba a jirgin da ya za a yi wannan halifa suka irin wannan marasa mutunci kuma a zuwa iya yana yin suke ai ni ne jagora kuma ni ne zan zarta da wasu ku bari in yi so ko kuma ce a sai suke ganin kamar yana amini ya zarta da dan ne zai ce ba ya ce kuma musamman a cikin sojojin da yana aiki da faru yana da an zai an zarta su ba da ke na musamman duk yana aiki ya ce ta rayuwa sai an zauna an mutu kwanci a cikin dama ba annabawa ba ba malaki ba za ka samu ba su kai wani abu kuma su yi gyara amma ku zo cikin za a yi yayi kun kuma ko kun na ba a a ba a gani wannan wani abu da ba ma nan aka yi kuma muna nema musu a gaba ɗaya da aka zo aka yi rubutu aka yi rubutu a wannan yakin aka kai shi alhaji ne da ganin nan da kuma alhujar da hawan duka kuma mutane da na yi da kala yana tare da mana da kuma ra'ayin da alhujar na dafa mutum na kuma ya an kaje a a fara kuma da kiyar aka ta aka rede da amalin yana an yi da ba dan ka ba za ku ci da yana da ba cikin kan ha ko ni ko ba cewa mun ko ne suna a kuma ya ta ya da ta su na ma'awar da ke na ake nan ma aka buga kuma a lokacin da yana da shi da gaskiya ko kuma ya da ya zama daidai a ba shi ya mutu wadannan ba shi ne su sarrai shi hari a da ra'ayin su shi ne da daidai da wanda aka dace ana kan su amma wadanda ya zama da tare da yana hanyar kuma sai da su a haske a rubariya shi ne ya kashe shi wanda yana cikin tawagar da na ma'awar shi ne daga ba shi a da masarai lallai idan tawagar ma'aru a cikin babu ya da muke magana biya shi ke da ta ce wani hadisi sun zara kuma ya zuwa kujiza ta fi da amma a cikin babu ya an samu ƙarin ruwaya cewa ya zuwa mutum da na ke da wani mutum na ta ta ta zuwa cikin mutum da ta cewa ah, amma yana kiran su zuwa ga aljanna su kuma suna kiran su zuwa wuta da wannan da ke shi a da su na yanzu sai su ga shi nan ma mu'awiya ba wani sani sai suka ce tsallar ku da kuma ke goya wannan ra'ayi ya ce ya mu'awiya ba an mutu ba ne sahabin annabi ne kuma dan aljanna ya kuma sarki da ya ke kaka batun cewa amma yana kiran su zuwa ga aljanna ma'ana yana kiran su zuwa ga yiwuwar shugaba da a yadda yin shugaba ɗa a kuma sababi ne na shugaba ويدعونه الى النار ثم سنة كثيرة من الصور الوجاع معناها سنة كثيرة cewa addu'a tsawawa al'adar sai na abin da suka da gaskiya kan tsorani don na kuma mutum na abin ko da shi na dan zai na kuma wanda kuma wannan aka sai na da ba to wannan zai iya kai mutum musa kenan suna kira su zuwa ga sabon da da za su iya shiga wuta wanda kuma wannan ba yana nuna ya kira su su shiga wuta ba da ko shi na wuta ba yanzu da da kuma ba wannan tsari ba magana mun Allah sallallahu alaihi wasallam da ce ba ɗaya da suka haɗu ya zuwa ciki ne ya fafta a kuma shi mutum yana da ra'ayin shi kuma da aka tafiya mun samu da dalilai da ga cewa duka mutum mai sallallahu alaihi wasallam ne to wannan ba za mu ko wannan magana a yau ba da ba da shi wannan amma da ya tafi abin da yake nan ku bayani ta saboda su ɗan shi'a da karnukan su na yanzu suna ganin cewa kamar su amma suna ba ma kan amma alhali kuma ai a wajen ma kuma sannan ko ka koma cikin kumbin gaba في معرفة الصحابة هل كان الحاكم بن أبيه إما ارتكاب أبيه العلماء وفي هو تنكر على يوم الجهل وقيام ارتكاب أبيه وبدا مقرر وتلك الدعوة على السنة فلا تجدها فتحتاج ذلك على تفضل فهو ذلك هو قد يدعى في يمنها فنقوم على مصر كثير هو الذي في البلد كثير أو هو الذي يدعى في wasu a cikin takamari ta su da amara a yi da kuma ce ba kuri wadda kuma ba ku ran da ta kan ta ku yi bayani sai bambancin bayani da na su ne duk muna saba hujja da su kuma faɗa abin da fara suka fahimta da na su ko kuma suna mun saba da shi wannan amma wannan ƙarin da a gare shi dan zafin Allah wanda ya ce shi a yakin din wanda zai na ayyuka da cewa waɗanda aka kashe a yakin sirkini ويدعك فينا وهو يدعك في مثل ما أدين تلك الزبط في الجنة لأنك أول ما أدين أن أفعل الساعة ذلك إذا وقفت بالعيش أو وقفت بالعيش ومن يدل مسجدنا عليه هو مسجدنا معاوية وبعد ذلك هو يعني مسجد الجنة أمرنا عليه وبعد سيدنا معاوية وقبل شيء أهل البيت شريك النبي ومشينا تعالوا تنبض ومشينا خليفة نبض yana cikin ashirin da gwamnati da gwamnati shi kuma ma'awiya yana cikin gwamnati a ƙarshe kuma za a san cikin da ya ke kuma shi na ya yi kiyama da gwamnati kamar da ta rubuta da cikin cikin duk yadda da annabi ta yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su kuma shi su ne da su suka ne da annabi ta to ba za su iya kuma yi a accommodation mun ga Allah a zuwa da su to kuma da wata isha su suka da da abin da ko ko za su iya yi Allah ya kare da wannan gaba a jiya to amma da ya ce Allah ya kare da gare shi da manzala ta sallama yau da ana ga ana masa addu'a kamar yadda ibn Munzir ya rawaito daga Ash'ari yake wannan aya ta sauka a kunatin كانوا بمكة ba أقروا da وقد da ba وكتب إليهم الله صلى da عليه وسلم من da أنه da يقبل منكم da كانت هذا ra'ayi na ɗauke ra'ayi na farko na ce ta ku ka amma dan ya ce Allah ya ce a hakiban na su an yi kira ku mutanen suna zaton cewa za a kare su ne haka nan gwamnati ya rika nuna ba a jarraba su wani wanda ce tare da shi a al'adun gundu da yake gari su kawo wajen da ra'ayi na yi artis a cikin da gaban su cewa za ta za a mutane da suka musulunta a makka amma kuma musulun jira ba bisa ga suka rubuta cewa suka ke hijira ba Allah ba zai tafi komai na su ba sai suka fi su tafi madina sai da shirkai suka biyo su suka ɗaya su maka sai ana shaka da ya haƙuri a ah, ya haƙuri eh, Allah subhanahu wa ta'ala yana da mutum kamar da suna ta ɗauka da wannan Allah suna yin rabbaka lillazina hadu min ba'di ma kutibu thumma ja'alu wa إن ربك من بعده لغفور رحيم ألا يعجب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا بالله ومثله قد فتنا الذين من قبلهم ألا يتركوا تعبيد الذي وإن سكت إيمان آخر فلا يعلم أن الله الذين صبروا ألا ينام أكريم لن يساعدوا لن يتفتت ولن يتفتت الله الذين ظلموا وليعلمن الكاذبين ثم الله سبحانه وتعالى يزال وكل من الله يتحقق يتبين لك فكيف ومن يرى ان مثل الانسان يجد مع الله في كل قضيه لا يعلم ماذا الله سبحانه وتعالى يقول من ولا سوره البقره اما كنتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين هذا فصل رب شجاع الجنه كنا irin Allah ke bayyana a gare cewa Allah ya san waɗanda suke su ne masu jihadi na gaskiya kuma su ayi masu wasu ba haka Allah ya sake ba a cikin halin imani وهل كنتم تمنون الموت بقبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون تنظر الا ياتيكم فقد اكلتم الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البعثاء والضراء كله حتى يقول الرسول قراءة حتى يقول الرسول قراءة حتى يقول حتى يقول الرسول والذين والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا يتوفى الذين من قبل ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أن الله تعالى في سورة آل عمران ما تقدم وتأتي من سبيل ثم من نبي قال له مسكيون كثير وراءه ما أضاع matan liba amfani ladan da yake wajen Allah da kuma da ba Allah tsarin halin ma'ana ce tsoron kuwa da Allah tunda ababuwa tana zuwa da ma'ana alkawar tana cikin al'amuwa da yin azar Allah da a kuma ya ake cikin da sani lokacin da ruwa da Allah yana nan zuwa ba a matsawa a kuku za Allah zai da cikin shirya هو السميع العليم الذي أنا فيه الأمور ضاع أرضية بالرزق وتحول الزيادة يسمع لبيب النوم وبدل ينادي يسمع طريقا ألم عند فقد سفر الله ينادي آلة دين lokacin da yake rawa a kan kasar da yake. Tsarar da yake ba ta amma Allah yana cikin Makin baik kita dapat satu dari kebutuhan layanan Cuma yana jin hauki ruwa a cikin duhun dawo akan kurman suke da nake tafiya wajen fara mutunta يتكيفكم جديد نملة سوداء في ظلمة ولاية ظلماء إلا السفرة الصماء وأنا أجيب آخر مكانة شوف شوف شوف شوف رأي أنا تقول إن كانت سورة المنزل وقال لها أنا أجيب آخر مكانة فما تكتب ومن يجب أن أحكام كان خلق كله وكان خلق بعدها ومن يجب أن يحكم العليم bayan da wani shi ne wanda yake mutane wanda saninsa ya kuwa komai ya alama masu jama'a da masu abu ya san abin da ke sammai da ya san abin da ke sammai da daya kuma zai ya sa mutane da abin da ke suna aikata kamar ya hada wanda ya yi ɗari wanda ya ke ɗari ya ja ya ja da kuma kawai yadda ya hana masa sha'awar da take cikin ta wata ta iya yau da ya zaɓa wannan da kuma mai zuwa yi da nafi ya sani ba la yawan na kokarin da yake yana koma zuwa da shi ne shi ke yi da wani alƙiyama inda kala da wani na al'adun da yi wajen kayan kusan kayan na abin da Allah ya ce kar a yi kayan da Allah ya ce a yi ba wai Allah ne zai karuwa domin shi Allah mawada shi ne da wani abu da ke wajen sa alkai inda dukkan mu za mu rayu mu zama kafirai ko da kafirci shi ba wannan da zai rage wani kafin ya amfani a maimakon labarin mutane da kuma mutane tara da jama'a ita da wani masa kuma ta fata ma jama'a jama'a ta rabuwa da shi ko Allah da iyayen kuma na maza ta kowa ya kuma su ne da kuma abubuwa da jama'a ɗaya duniyar nan zai yi wannan da zai fara wannan yana nan Allah kuma da duk da za su iya Allah ya yi da yi wannan kuma da su Allah ya yi su ke ce su bauta masa dan shi ne amfanin bautar zuwa da zai sai su kuma kuma idan kuma zuwa tsaya kan su ke tsaya wannan yana ramin wani shayarwa wanda da suka yi imani suka yi aiki na gari wani farko wannan an zai yi aiki tabbas hakika za mu tattare musu munanan ayyukan su zalimai su zama na ma'azan da mutane ya bayo kuma za mu sata musu da mafi kyawun abin da suka tafi suna aikatawa wannan ayar tana yin ta hujja cewa lallai shiga aljanna ba wasu mutum ba ne da sako ba akwai masu sako wanda kila irin na da ke shi da za mu shiga saboda sai ana ya kuma da shigar da shi an na kama a shigar da shi an janna za a ce a ɗaya ko masa ƙananan da ya kuka sarra ba sai a jirgin masa a kama nan sai a ɗora nan nan sai an tura su da kuka su na su shiga su shiga kawai su shiga ba amma a jirgin guda ba Allah wata abubuwa da kuma an mashi alƙawarin aljanna ya da shi wanda ya kuka sai waye abu Allah ya yi to kina da kudi ne ko wani abu da zaki iya faɗa babu ya rubuci har sai kun da cewa an gama shi sauran ka sai wani ne da malaki to wannan ƙananan ayyukan naka ba ɗaya a canja musu koma tsayawa to dama shi da wasu kuntun ma wasu da balle ko da kudi da an dawo da nan balle da ba ta tsoro suka fita da shi kuma da an yi jama'a kan tsoron ayyuka na ne sai da ya wasu ya wasu ma

na fi kasance ke a duniya da yau kuma na za ka samu da sai a fitar da ke aljanna zama da kanta da cewa wajen kanta ba ka sako da na za ka shiga aljanna kai ne ka ji tsoron sako da shi sako ba shi da babba ba shi da karamiya wajen Allah Allah ya fi fitar da nama uwa sai ya kankan ya aljanna barbarin ikon sai ubangiji duk kun gama ku ƙara ƙara kuma ƙarawa sai sai ku ƙara wata wani da ka ɗauka ku za a kanta aljanna nan ku gama fa shi ke kanta ya ɗauka aljanna nan to duk an gama aljanna nan kowa ya gama to an yi kuka wani abu ko wani matsala ta to kowa gama ta abu da yau amma an samu da su sabani. Kaga wani gaskiya ne kamar والبدن أحسن الذي كانوا da sai mu fara muku da mutum ba ya hau da suka kasance suna aikatawa ya sa Allah yana ciki Allah yana da halarci a yadda Allah ya faɗa nan to da ba mu yi ba da haka inna ma la yuzu misala zarra wa in taqa hada mithlu ma yuha yuha wa in yuzu ma amma na ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشركهما ليس لك به فلا تطعهما إلي ربكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنرسلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أؤمن بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر رب فلا يقولن إنا كنا معهم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم وما هم بحاملين وما هم بحاملين من خطاياهم إنهم لكاذبون أبصارهم وأبصارا مع أبصارهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون نعم ذلك درس وإذا تذكرت منكم يعني إن مثل وقوم شيء نظر من ذلك yawan mummunai da kuma irin abubuwan da ya tura musu na nauyi wasu daga cikin shi ya wani a nan masu yawan da Allah yake tsoron da mushrikai da kafirai da munafikai Allah ce wa tsoron Isa da biyar da yake hukuma hakika mun wasiya zuwa ga mutum wasiya ga mutum cewa lallai ya kai da dawo iyayensa. Ya kai dawo iyayensa ya kama daga kula da rayuwar su lokacin da ka kai harsun da za ka kai kula da rayuwar su farko su dukkan ne na nauyi ba wai kan kanin sa ba ma da ta zama wajibi a gare ka saurarawa da sauraron su lokacin da suke magana da kuma yi musu biyayya a kan abin da suka ce da kuma ƙoƙarin yakin da zuciya wajen yin zaba musu da kuma neman izinin su a duk lokacin da mutum zai gudanar da wani abu in dai ba aikin da Allah ya umarci ka da kai bane za ka yi saboda mai dan ba zai dawo ka ga wannan shi ne kyautata wa iyali sannan kuma kokarin tabbatar da cewa cika da imani su akan da bani idan kuma wato

wannan shi ne kaɗan daga cikin kyautata wa iyaye iyaye kuma kowa da kula da ita suna da wannan nauyin a kan mutum sai dai nauyin da kowa take da shi ya fi nauyin da kowa take da shi da kaso kamar yadda wani tambayar mana wani kuma ma ji da ya fi kuma da mutum ne ya fi cancanta shawarar kulawa da yana kusa da shi yau da shi a yake mahaifiyarsa

in kana in kana tsakanin maniyin mace da nan yake cikin mahaifarta yake cikin cikinta tsatsanta daga nan ta hanyar mahaifarta ne ta sanar da mahaifarta ne kwamci har ta je ta samu zama a mahaifarta daga nan a nan ne ta zauna har aka canza ta daga wannan a an sha cikin kuma kamar gudan jini daga nan sai farki ya ci cewa daga kaza da maka ba da lafiya da wani mai rura a cikin wani da wani da ta tsayi daga nan aka fitar maka da halitta ta wani cikin da da hali aka zona maka daga gargarciyarka kana cin abincinka duk wani abu kake ci da amfani da biyar da yana dawowa cikinka ita kuma jikinta yana rasa mutu kafin abin da kake bukata wata ranta kungiya wata ranta yi muni wata ranta yi haske wata ranta yi wasu cikin tsayi rauni a wata take kuma ta dawo ba da ranta wata ranta ba ki ɗaya a ta tana cin tunanin ta canza wani a wata yake da wani cikin samun makon da ya yi abin da yake da ƙarfi da tasirin da ya yi a wani abu da ba ta ranta wannan duka kai kake da kawai da kuma su da yana nuna dukkan da su da su da zarewa su da da da san da ko ba ka bane da wannan da ba kana gudun ba ta yi ko da kawai da ma ko ne ko kuma ta yi da ta ko ta ji ajan hawo yawanci shi ne da ba ba ba da wannan wannan kuma ban da damuwa ta wannan da an taba da a haye da shi kenan da ba ta kuma ma za sau naira kuma kullum burin da shi ne ɗaliban lafiya wata ba ya kai wani da mu a baya ba a tafi da lokacin da wani da abin da ke kawo da a ɗaliban lafiya kuma ko da tana tunanin gujewa a cikin gidan ko kuma kusan muna wata wannan da ne burin a samu kuma za a iya sa'annan kuma babu wata wahala da mutum ba ni da cikin Allah ke da bayan lafiya ke alala Allah ke tsallaka da gudunar na yi ba lokacin Allah ya rubuta wa mace haihuwa ga da wata ta yi rubutu daya ta zama yi wani da kuma ita da mutum ta har abada ko ita ne da mutum da ta ko rubuta kamar yadda cikin Allah zara ta yi rubuta wani ta da wani da kuma wata ma ta yi abu ta abu duk da ke yi ta yi ta nan saboda haka Allah ya kaga wasu ne wani ke wani kuɗin Najeriya kamar fasali biyu sai a zuwa ba mutum biyu ba ɗaya da zaɓi mutum idan da gana mana azaba idan da wani da cikin wata azaba sai kuma Allah ya sa ya zo an abin nan sai ka cewa in aka gama dakarar na abin kawai yadda kuma ya kawo kusan zuwa ma da suka ce ba kuni. za mu kai da magana amma da zarar kuma zaɓi ya sake dawa shi ne na a zaɓin kan ce shi ne sake dawa sai ku manta manta suwa ba shi ne ke da zaɓi na aya a hannu sai su da yawa su su sake dawa to kuma ya sake dawa sai kuma da su da su sake samun mutum da kuma haihuwar wani ɗan haka ne wani lokacin da su da su da ta haihuwa da ta haihuwa ɗan nasa tana kakadu don kanta a ɗaukar ciki don kada wancan dan ya samu ƙarancin kulawa ba wani ita ma san ba sai ke da ta hada addu'a ma a kan Allah ya sa ba za ta ko ne sannan za ta kowa ta kowa ɗari a sa wa kanta suna mai kyau mai daɗi saboda ƙauna da abin sanda ta ko ta halittar ta iyayen da suka yi ne bayan sun ne kuma ga wahala da suke biyu bayan mutuwa sannan bayan kuma ga ta ne ita ba ta fahimtar yaran ta yaran ta shi ya fahimtar yaran ta amma saboda kokarin na uwa sai ta kokari da daga na iya communication da kan nan hada ba ta da kwakwalwa ba ta da hankali amma in ka ta ta ne ta yi ba saboda za ta tsaya a kan cikin da a cikin iyaye za su kuka rayuwa irin da suke rayuwa da ƴaƴan su ba a kuma kala a duniya wani mamaki ne da kuma da muka ɗan jinjiri da za kuka ne wallahi da wata ta sha mamaki ita ta kula a wata ciki sai da ce wannan yana duniya to wannan duniya sai da ba su taɓa gane ba sai kuma za mu su tare ya yaro yana ta kuma yana da ya tafi da gida su ba su ce a'a ba su shi ya yi ai ba ruwa ruwa ne a ƙarfi kuma ba mu kita ba amma kuma da abin ta ke ba su ya ce ba zai ta zama su ne ba da sanin dan jari ce kukan yaro kusan tara tara ne ma mata sun sani kuke kuka tara tara ta san nuka ta san kukan ciwon ciki ta san kukan yunwa ka san ke iya shi da kitan da yaro in ya san cewa ya yi kuka ake kulawa da shi da gabari ma yana yin ya ce cewa ya ce iya yin nasu saboda shi ma ya tuna wa da kan da musu da biya ya ta yi da rauni ya ta yi da biya da yaro da zai rama ne kun yi da yi kawai shi ne ko yake a goya kuma bai san hanyar da zai je ce a kuma wannan wata kwanne da ta ta gane to ya ta shan wahala ya ɓata ta da kallonta ita kuma ke ta munna in ya ce ya yi ɓata ta da kallon ba haka ta ce ta ji ce a yi asibiti a ko lafiya shi ko abin ya ce a wanda ta ya daina dubutun na ya daina ta ji ita kuma wani lokaci ne in ta shi ko yana cikin ke hulɗa ya ta kuma hulɗa ta yi da yi amma ta kuma shi ko ke hulɗa har ta yi ta yi wannan to a zo a ba na ce a nan shi yaro ne ba ta ce a kara wasu shi ma ya kusa shi ma kusa to a da uwa da na ita ne lafiyar ɗanta nan da duka da tare da shi ku duba wani cikin da mata ta kai da kudirci da yayi da kuma kudirci da suke tare da ba su da shi ba da ta yi ban daɗe ba ban ba ta tare da yanzu kaza da kaza a shi ke nan ba wani cikin ma ku ta take da yanzu a gaban wanda ba su tsaya ne ya ba tana ta gobe ne su yi jari su shi ya su yi ba ku da ma ne ne yi ke nan da wa su ta su girma girma ko su su ya yi ba ne wanda an tana da ba a ba ne da ba yi da kuma ke kasuwa ita za ta goya mata magana za ka koya masa rubutu ka koya masa kuma ka koya masa tafiya ka koya masa magana sannan ka zuwa da yadda iya yi shi don malami ko ya rubuta ta a makaranta ta ba ya fara ɗaukar nauyin malamta da duk da duk wata hakan cewa idan yana da rubutu shi idan ya shirya ba da tuta ta kai yaro makaranta sai dai ka da bari da ta dawo ina ya san ta kai ta makaranta a ba aiki ya dawo da ɗaukar ke shi da ta faɗi da ya in ka ga matsala ka ga shi da kuke da malaman da ka mai kuma kuma a ɗan ka kawai ka har sai ya ji ya ga mutum sannan kuma in ɗan su ne lokacin sai an ma lokacin da kuma mutum ne ya ne ke mai kai lokacin da ya zama mustafi in na mutum ne ka zai ne sai da su kuma ya ke ce sai ne ya tafi wata wata ne ba wata ba yanzu ìgbé ẹgbẹ́ lọ́wọ́ gbẹgbẹ ni ó ti ọ̀rọ̀ màmá náà wá sí ìjẹ́ sí ìrìnàjò ẹ̀rọ gbẹgbẹ ọ̀hún lọ́sẹ̀ tí wọ́n á lè sọ̀rọ̀ tuntun rẹ̀. Ìjọ kuwa ìjọ kuwa da ake lafi waya ne tana waya ne suna cin waya shi ke nan sai sai zama wa gwamnati ne ya ce ba gwamnati. Ke kamar ta ce waya a yau mama ta ce da wani zama na gaba ya sa wannan ya yi rikicin da ya sa ake samun matsala da wani da kuma mata wani kwata da suka sun yi a nan kuma kun mu gani ba ta ba ku ba za ku kuma ba na aika ta wani labarin kun gani ko kowa ba ba ko ku ga da ya san mun da yake so don ji za ku ga da ruwa a rara ku ga da ruwa na ta hannu a yi ta ta wa na ta fi ne ba yi ta ta ba a ba da bani ba ta ce shi kuma zan ji ka za mu ji na mutum na la'aru ku zaba domin a ba ku an na'ada in a zuwa a cikin ujira ku wa ujira wata kuma ta ce zauki ka yau ki hama na mafafata wa na karwa na karwa na karwa na mafafata wa na ta'ama wata kuma ta ce zauki an yau su allah da wani ƙarfi mujallar wata ta ce zauki a yaya da yaya ku. شركتي أو كذلك أو جماعة كل الذي وتسجد الجديد خلقها كذبة وإنك لتعبدة ولا يسأل عما علم وتسجد زوجي تبارك حتى لا تثبت الشيء فليس تسجد زوجي مالك ومع مالك مالك خير من ذلك له اتباع كبيرات وذلك كبيرات الثالث إذا تكون زوجة من الحق ظن أنهن هواني فقد كتبت اليوم أبو ذر وما أبو ذر فتريد شيء من أبو ذر لكن يا أبو ذر أناك من تريد الأمية فتشيء فرقم وانتباه في عن فرقم نجرة وانتباه في بعض المنانا جديد وانا جديد تتوقع أنت لنوم وملأ من شهر أبو ذر shi ne zuwa da kwanke ne da ruwa da awarwa ya cika musu don imani wa bajja'ani fa bada ilayhi nafsi shi ne suna mun mace ce ni har ma na fitowa ni ma ya kace wannan su ta kasa da kuɗi wa ya ɗauko daga gidan ya kawo kara da ta kawo ta ce ta ce ummu abidani wa ma ummu abidani sai ba ba abidani kun san wa sai ba wata ba gida gida kuma yake ita ba ko kuma muharada wa bai da hafi sa ko baka imam nawawi ne ya ce ce ikon Allah da wani al'adun ne imam nawawi ya ce shekara da ɗari shida a wata ɗari shida ko da aljanna shida ko da aljanna shida ko imam nawawi yanzu da wata shekara ya tabbata wani abu amma duk a lokacin da ke cewa hudu da ikon Allah tare da abin da aka ga cikin asali na da daji da ke faruwa tsakanin matar kudu da kuma miji amma duk da haka wannan ya nuna matuƙar kauna da zai yi rubutun da duk da ake ke yaban bawan sa yasa a ƙasar da suke tara musu yau tsarkar da muka suna da haɗa ya fi kira ƙarewa tsakanin matar da da ruwarsa wannan kuma wani abu ne ɗabi'a abubuwan da suka zo na a lokacin da ya kamata ya kaunace da ya kaunace da kuma duk da yake mata Allah suka da yi da kuma sanin duk wani da ta sa ni da kulawa ko a ba da ko da da ni a duk da ma a kasa kusa a wata ba amma kuma wani da ba a kasa wani da da da nuna wa biyan cewa ba ka manta wani ma ya da wani kawai ce ni ka tuni da zaman lafiya na yi wani a cikin wani da ta yi ka wanda ya ta umar da ke zama daga zarar ta kai shekaru na balaga to haka ni ta yana tunanin neman mutum wani wani wani ne ne ta yi da ne ka fito da zarar ta ba su zama a ta to Allah ya ta fi a aure ta da gidan wata sai gidan wata wata kuka kuma tana cin da malaki ta cikin kyautatawa ce da kowa da za mu ce ba ba ce mu hankalin da kowa take da da ya fara to ban je kuma ku ba shi kuma shi ba ba sai ka bayar shi ba da ko wannan da kuma ta tare da kuma da shi ne nan ya san da ke na sarki to ya ci kaɗan alamu ne to ba da yayi masu da suke zai zo da yana da dole shi zai tsaye na yamma shi zai ɗauke ta shi zai yi da tambayar ta in ta ɗan ta kawai haka shi ne gaba da kuka shi ya san yadda za a gano ta miji shi ne kuma ya damu da damuwar ta kuma ga ta ta damuwar da shi ma kuma an ta yana kan ɗan haka har ɗan ya girma ko wani kisa wani rana wani ya zo kawo ƙara ba wanda wani Allah suna wani ma ya ce ya rasu da Allah ya dukkan tsarin wani wani wani haka da ba dukiya ba ba ba na yi yana so ya gaske a kan mutum da ba duk abu da ka samu sai ka kawo za a yi sai ka kawo sai ka kira ba ban haka a duk yana cikin sunan da ka kawo a cikin jami idan ka ba ya ya rubuce shi da imam hali imam ibn hibban haka ne aka je aka san ma shi aka tura wa wannan ma shi sai ka tunani haka ba kafin ya zo Allah ya kuma ya yace in uban ya zo ka tambaye shi ka yi akwai wani abu ya faɗa a cikin zuciyar da kun nan kama bai zuwa ya gaya maka abu kafin a tsara su shi ke sai uba yana zuwa ya ga mutum amma ba su sun da yi me yasa ake kawo ƙara kai kai ta har zuwa bayan ta da ke zai da yawa wani abu wani kuma ya ala ya ga aka yi da fara duk yadda ka fara zai yi da kai ne sai ka fi wani da na wani da yake kai na yanzu yadda ɗan uwana wanda suka amfanin sa ne da ɗan uwan bayan da yadda wanda suke gwagwarnin sa ne da rabarnin sa ya ta ke yi ya ta ke don rana da ke wani uwana yanzu ba ba mu wani abu da faɗa a zuciya da wanda kun nan kama da ke da sai shi ya zuwa wannan muka zo da kake ta tabbatar mana da cewa ko annabi Muhammad wani na ba wani abu a zuciya ta wanda duk ne na kan zuwa na da ke kafa da nisa ne wasu dai suka yi na waka yau kan yin da sun tausayi yake cewa ba zai ci ka mawudan wa ulki ka rafi'an fa ulki bima ahli alayka wa san hali ila lailatin ba hatta bisudun lan hali إنك إلا ظاهرا أتمنه لقاط الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغ الذي خلقتني الدار والغاية التي إليها بدا ما كنت فيك وأرضي وأنت بذلك نسبة وخلافة كأنك أنت المعيد المتفصيل yake na da raunuka na ce da kai mawuyi da sun san da amurci ka ko kun su da yaji an na koma ce da kai da ba fara kaya ko ba ta duk lokacin da ba ta da lafiya in dai lafa da su kuma ba ta iya bacci saboda rashin lafiya sai dai ka ga tsarin haka mai mai irin na biyu ina duk ne ne da babu tsada na su a yau kullum ya ga tana kuma kakkan mutu ba ka ɗan yawa ba ana su kan ina tare da hanyar mai da wasu rimar ya ba kuma na da mutuwa yau da ita. Sannan ba ga ɗan sassin lokacin da shekarun da suka kai wani bayan da ya fi kira ya maza ma ku da ji da ubangiji kai girma kai aure ya a abin da nake so ke nan to amma da aka kuma za su yi wani kafa ba za su shi ke nan da za su saka mun ke nan da da tutar da murya kamar kai ne kai abin da ba ka an da aka mun ne da ba yake cewa فرعون إذ الجلاد كم تكون بغير ذي الجلاد القرآن الأعظم فأنه يتردد إلى أهل الصواب هو الكرم فما أنت تدري إلا إذا مرت بالتعديد من ذلك kuma ka tana da gina da mutum da ba da wani ba lokacin da ba ya fabba da su ba a intanet ana da yanzu na faɗi ra'ayi na ni ban san ban ba ba ba ba kana da

wato sai ya nemi izinin ma'aikata abu ɗaya da ba a yi da shi shi ne idan sun umarci mutum ya saba wa Allah akwai tutar da za a tsoro da wani da a tsoro da aure akta a gida shi ba wata kamar da irin akta a a gida ana ganin kamar yana da matsayin da bantaka to shi yaro ne ke yi wa mahaifin da biyayya da Allah ya tabbata lokacin an samu kamar da biyayya za mu tsaya nan idan Allah ya kace mu ci gaba da shi kula da mu wannan wanda za mu kan ko da sabai da kuma Allah ya yi da kuma da ta tsara wannan biyan halwa Allah ya kasa wa kasa ya kasa mana da sai bayan na tambaya idan mutum ya zauna a kusa da mijinta ko suka kalli suna ta fuskar farin ciki sai ta ji tana cewa malam tun tana wankan har ta dawo ta daina abin ya zama mata kamar na zuwa yaya ya fi tsari wata kamar na zuwa ta ce sai zuwa kusa da mijinta azumin ramadan azumin ramadan da gaskiya cikin da a yi to zama kusa da juna idan ana cikin ne amma idan ba a cikin za ta yi ai ba kowane irin dole ne da ne yi za a cikin cikin da ta da ta da cikin da da ta amma cikin da kenan ba wai abu kawai ne ne da zai yi da wannan da da dala da dala alwara amma ba ku da su ina da da a yi ba ne ba wallahu ta'ala ala Allah ya ƙara wa malam daraja da biya musu da fasiki da na alheri a ni da Allah suna so a yi wa mata kiwa game da rama idan sun da yawa ba ta duk ke kuma ba ta da shi wani ke ne rubuta ayar Allah a dafa a taru a shi neman da gani su a yi a cikin ayar Allah a dafa mutum da dafa ayar Allah wani aikin kawai sun ga mata ba su ba mata ba domin su ba su amma ba wannan suke biya

na ya fito wa da ana cewa tafiyar ko idan idan kun yi sujada a kuma wani ne da kuma da kuma ma wani ma na yi yana suna da ne da an ana yadda ba biyo ba a cikin da ana yadda kamar ke kan biyo a wani lokaci da aka kuma yi wani da ba na su a kuma su yi wani sara na amurkan da wanda a amurkan da kuma mai yana na ana cewa wuraren shirin da dabai na shirin da kuma dinin da a kai gaba ɗaya

suka yi sai suka bayana kuma sai sun yara yadda suka rogo sai su ba wa mutum yadda su shi kenan sai su yi masa haka akwai kuma mutum da kuma sun yara masa ba ruwansa kawai da tsara shi ba sun yara masa suka yi kara su dama ya kara mutum da su samu rara ko da wannan babu da bi a kawai idan suka yi shi ma ya yi shi ne har su samu a larabta Allah ta'ala a amma yanzu ke nufin sallah sallah su ce akwai nufin gurbantan a kan wata a uku ne ke zo su to ya kuma ya shi ke nan sai ki a a uku sai ki kara a akwai kuma da shi ne sai ki to sai ki ce a ke kuma sai ki wannan shi ne to a Mungkin Allah akan mengatakan Mungkin Allah akan mengatakan Mungkin Allah akan mengatakan Mungkin Allah akan mengatakan